Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wani sabon shirin na abari ya huce. Wanda Hausawa kan ce shi ke kawo da rabon wani. Safinatu barkanmu da safiya ko ce barka da wannan lokaci. Barkanmu juna Usman. Yawwa ya ayyuka. Lafiya kalau. Ya kwana biyu. Lafiya kalau ya zafi. Eh lafiya. Ina kika ka ɓace bace ne lai za na kika watsa. Ina nan gefe daya Usman. <laughs> Eh, ko dai ba labarai suka kwace mana ki. A'a ina nan gefe daya. <laughs> To ya dalla barka da shigowa. Yawwa barka eh, ka dai. Safinatu yau za mu dan yi magana ne akan kin san mukan tabo yanzu abubuwan da ya shafi yan tarihe tarihe da dan abubuwan da mutane kamata su kare da shi su mm. sani Mm. baya ga gaishe-gaishe da ɗan labarinmu na ɗan ba da dariya haka. Uh, to za mu yi magana yau in Allah ya yarda a kan maganar gidan adana kayan tarihin bakaken fatan nan da aka bude shi a nan Amurka mm. a watan Satumbar da shekarar 2016 eh. wanda aka bude ranar 24 ga wannan wata din. Mm. Wanda za mu ji menene wannan gida mai ya kunsa dai. Mm. Ke ma kina da tambayoyi da zaki iya yi. Na yau bincike. Ina da su. <laughs> Ina da tambayoyin nan. <laughs> To madalla. To amma kafin mu je ga nan din bari in dan mika sakon taya murna sai in barki karanto mana gaishe gaishe. Akwai sakon taya murna daga filin abari ya huce zuwa ga amarya Khadija Rabi'u ya haya da angonta Kabir Muhammad Muhammad murnar ɗaurin aurensu da za a yi yau dinnan Asabar da misalin karfe 12 na rana a babban masallacin Juma'a na mai martaba Sarkin Gumal wanda kuma muna sake miƙa saƙon gaisuwa ta musamman zuwa ga shi uban amarya wato Rabi'u ya haya Abdullahi magajin mm. rafin Gumal mm. sai mu ce Allah ubangiji ya sanya alheri to amin Allah ba su zama lafiya. Amin amin to bismillah safina. To sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Khalid Muhammad Ahmad sai Muzammil Ahmad Jigirya sai Yahaya Magaji sai Aliyu Tijjani da na Allah Rahimib Allah sa na faɗi sunan daidai. Sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Jabir Yusuf dan Dago da Ahmad Musa Ahmad Zainab Musa Fage sai Abubakar Khan Mahmud da Bashir Suleiman Umar Barkum da fatan suna lafiya sai kuma sakon gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Salisu Ismail da Mustapha Bala da Aminu Zakari da Muktar Ɗanladi da Nasiru Lale Zango da Suleiman Hamza Ahmad da fatan suna cikin ƙoshin lafiya. Gaisuwar fatan alheri ta a bari ya huce zuwa ga Idris Alhassan da Tijjani Ɗahiru Ɗankoli da Aliyu Muhammad Inuwa Ali Romo da Tijjani Singa da Sani Bini Umar da Suleiman Ibrahim Abubakar da Sani Salis Darma da Ibrahim Lawan da fatan su ma suna cikin ƙoshin lafiya. Sai kuma wata gaisuwar ta a bari ya huce ta fatan alheri zuwa ga Sanusi ya Jibrin da Abdulsalamu Ciyaman da Idris Ahmed Bello Ahmad da Mahmud Yahaya hmm. da shekarau aƙida nationwide da Yazid Yahaya Bature. To Usman hmm. kafin in gama gaishe gaishen zan gaida wani bawa na wani masoyin eh. a bari ya huce wani eh. gaggar mu dan eh. saurara a bari ya huce amma dai bawa na ne duk da haka ne. wani kabila ne kenan ba nife ne? A kabila Bahaushe ne. Ai to. Bahaushe ne. To na san dai kamar ba Fulatani da babarbare a ce ba wannan wani gaskiya ne abokin wasa na ne. A ah, to shikenan dai dashi kawai. <laughs> Aliyu Yahaya rabu Lafta mai kaya. Da fatan kana nan ka tashi kana saurara a bari ya huce. to To muna gaishe ka kan Allah ya sa dai da rabo yau. Eh. <laughs> To haka yake a safinatu bari mu je mu shakata mu dawo kafin ma'ajiyar tarihin bakaken fata Amurka. To Malam Usman. To barkanmu da dawa daga shakatawa safina ta sanu da kokari. Yawa sannu Usman. <laughs> Yawa to kin san kamar yadda muka na fara faɗa cewa za mu yi magana akan da yake wannan gidan tarihin baƙaƙen fata Amurka din Ah, an daɗe da yunkurin son a kafa shi mm. to amma kinga kuma ba a daɗe da buɗe shi ba don har yanzu kinga bai wuce shekara biyu da buɗewa ba wanda kuma tun tsohon shugaba Barack Obama ne ya bikin buɗe shi mm. ah, to kuma da yawa mutanen mu ba su san da me wannan wuri ya kunsa ba sai dai kila su je ana faɗa kai muka ce to bari mu dan dako mu gaya musu mm. wato shi wannan gidan tarihi da turanci suna kiran shi National Museum of African American History and Culture wato gidan adana kayan tarihi da kuma maganar baƙaƙen fata amurka da al'adunsu to duk abin da suke wurin nan shine ah, duk abin da ya shafi afirka mm. da wasu mutane da aka tun wanda aka zo da su tun lokacin bauta mm. da abubuwan da suka fuskanta komai na cikin wannan gida da aka mm, adana na tarihi wanda aka iya tattarawa wato shi wannan gida yana karkashin uh, kulawar ko kuma karkashin mallakar smithsonian institutions ne wato wanda su ne suke da wannan duka na gwamnati ne wanda wannan smithsonian din suke da duk wasu gidajen adana kayan tarihi da ke musamman cikin gundumar columbia dinnan. duk suke ke da shi a karkashin su wurin mm. yake kamar a ce ma'aikatar ta adana tarihi ce take da mm. shi wurin da aka yi din kusa da in kika kula ana wuce shi nan kusa da fadar White House ne mm. wato gwamnatin Amurka gidan mulkin kenan gaba daya to sannan kuma abin da ya shafi adanawa a wannan wuri shine abin da ya shafi al'adun bakaki kamar yadda na ce da magana addinan da suka dinga ko suke yi mm. da magana yancin na bil'adama da maganar bauta da bautar da su da aka yi mm. akwai maganar irin wariya dinnan da aka dinga gwada musu da sauran makamantan irin wannan mm. da kuma misali yanayin girman wurin ya kai murabba'in kafa gabas yamma kudu da arewa fadinta kenan kusan kafa dubu tamanin da biyar. eh saboda haka kin ga kafa ta gaji kafin a zagaya kenan kwarai da gaske eh sannan kuma akwai to ko shi ke sa eh. nake yawan ganin kaman baki kwarai kuwa za an bulayi kullun za ka ga balle a wannan lokacin da ake ba sanyi ba sanyi eh. za ka ga da gani ka san baki ne da suke tafiya kuma da iyali haka da yara da manya ina eh. da hadashi da ke kara kawo hadda su hadda shi mm. musamman kuma da yake a nan tsakani ita ce sabuwar da take ba a saba da ita ba sannan kuma kin ga abun maganar baƙaƙen fata a nan Amurka abu ne da kowa yake son ya san me ya faru ne ko me yake kan faruwa amma kamar na ji labarin ma an ce kamar ya dan daukar mm. lokaci kafin ka samu eh ai ina gaya miki in kana son ka shiga wurin nan ina ga sai kai bukin har wata shida wani tiket ɗin ma shekara kana kan layin kafin ka zo ranar da za ka zo ka shiga mm. sannan sun ko da yake na ji kwanaki sun yi sanarwar cewa eh, watan satumbar da zai kama in Allah so kinga kamar shekaru biyu kenan da buɗewa na mm. satumbar da za a shiga wata kenan mai zuwa ko hmm. za ka iya zuwa kawai kai tsaye ka je ka shiga ba sai ka yi bukin ba za a tururuwa za a yi tururuwa eh, hmm. sosai to kin ga wannan abu an zo da aka zo akwai kuma wuraren nuna abubuwa kashi kashi kashi kashi a ciki kamar a ce rukuni rukuni daki daki hmm. irin har guda goma sha biyu wanda ka shiga nan ka fita nan ka shiga nan ka fita nan sannan akwai wuraren yada zango a ciki irin in ka gaji da kallon ka dan yada zango kafin ka mm. ci gaba da wurin guda mm. goma sha bakwai to kin ga dai wuri akwai girma sannan bidiyo bidiyo irin da aka tattara da zaka iya kalla ka zauna ka kalla kaman eh, wannan da ya shafi kila bautar bayi da ya shafi kila ranar da aka ba su mm. yanci irin wa'annan bidiyo bidiyo din kanana kanana ko inda wani abu ya faru da wasu ah, akwai bidiyoyi da suka hada da kaman guda ɗari da tamanin da uku hmm. wanda za ka zauna ka kalle su tsaf yana ko hmm. a can hawa na biyar na gina. Hmm. to bayan wannan safina eh, a farko da kamar da ce muke an so a yi tun a lokacin da aka so a wani abu tun alif ɗari tara da goma sha biyar aka so a irin wannan wurin adana tarihin bakake din to amma abu kuma ya faskara eh har zuwa shekarar da saba'in alif ɗari tara saba'in shi ma dai haka dai abin da ya ta tsalle dai karshe dai aka yi nasarar shawo kan cewa za a yi wannan ginin da mm. sauransu mm. to shugaba kamar yadda ce barack obama shine ya jagoranci buɗe wajen magana national museum kenan na bakaken fata usman tambaya ta farko to wannan gidan tarihi kyauta mm. ake shiga shi ko kuwa ana biya eh to gaskiya a safina wannan gidan tarihi da suka ce sun gina shi kin san yawancin gidajen tarihin da suke nan mm. ba biya kake ban za ka shiga mm. za ka je sai dai kuma za ki ga akwai dan abubuwan da ka rasa ba kila yan irin su yan kyaututtuka din nan duk wanda yake kamar misali wannan area mm. wannan tsukon mm. ma'ana na gundumar columbia kila su maryland su waye da zaka zo mm. in dai ka shigo nan to bayan da za a yi zaka je kawai kai kai bukin ka shiga saboda ba a yadda har yanzu wasu kamfanoni ko wasu tawagan mutane ko mm. kuma wata hukuma su kawo wasu sai yi su tiket su shiga ba to kin ji yanda wurin yake saboda haka wuri ne kyauta ga public wajen eh. yake yawa to samfarin wurin eh, yanda aka gina eh, yanda eh. aka gina wurin wato kin san an saba gini sai kiga an yi shi da gine-ginen siminti kankara da sauran wannan shi wani irin karfe ne da ake kira ko mu ce bronze ko ko kaman tagulla kenan Bahaushe mm, yake ce masa mm. wanda zaki gan shi kaman jan karfe kaman irin kan famfo din nan mm. to haka yake da shi ne aka yi shi zaki gan shi raga-raga kuma an yi shi fasalin kamar wani irin jirgin ruwa da yake lokacin da kin san a baya in ana dauko bayi daga jirgin ruwa ruwan nan to mm. irin kaman fasalin jirgin ruwan ne mm. to kin ji yanda abin yake to kuma ba waye zana ginin Eh to kuma abin da zai baki mamaki a tunanin mutane sai su tunanin kila wani bature ko wani bakin Amurka ne kila ya mm. zana. Mm. To wani dan asalin kasar Ghana ne haifaffen Birtaniya. Mm. Eh, a Ingila aka haife shi Davis Broadbond sunan shi kenan wanda kuma shine wanda ya zana wannan irin dan yana ne shi architect ne. shi shine ya zana kuma ya samu da karshe da yake kin san in za a irin wannan za a ce masu zane-zanen kowa ya kawo nashi fasalin. Sai a zaba. Sai a zaba to shi ya ci da aka ce to eh, ya zai na wallahi na gaya miki har nan bai yabo na ga aka baki a dole eh sarauniya eh kuma kana ganin kila an an kashe kudade da yawa kafin a gaskiya gaskiya an kashe domin akalla wannan wuri akalla wannan ginin ya ci kuɗin miliyan 540 ta Amurka dala sabina in haka mika wannan kudin ya kenan <laughs> ai duk kauyen mu sai sun yi murabusin ma suna aiki <laughs> wai kaban wani abu da daga eh. ana rubutawa a facebook mm. wai sai a tabbe ka wai idan aka baka naira mm. miliyan hamsin eh. wai za ka yi daga koma firamare la la la la la shekara shida ake a firamare ko mm. Ya kai shidan ka dawo gida ba komai yayi hamsin din tana a jaka kin san ba kano wai ka san mutane sai ka ga suna cewa wai ai ba sai eh. ce ai ni in ma da kai karshen kasan firamare in ma naziri in naziri ce wa ga nayi girma da yawa sun me sun ma promotion sosai kuwa sun ma ban ni shekara shida in gama na zo in ci hamsin dita <laughs> to kin ji yadda abin yake ga maganan kuɗi da aka kashe mm, to yanzu eh. Usman kuma kamar tsawon lokaci wadan lokaci mm. mutum zai iya ɗauka yana zagaye wurin E to kin ga bisa yadda nace murabba'in faɗin ta ya kai kusan kafa dubu tamanin da biyar kin ga ko mm. ba karamin wuri bane akalla sun ce suna sa ran idan ka je a gurguje kenan shine ka samu awa biyu kana zagaye kana kallon abin da zaka kalla in dai kana son ka dan more saka ce mm. to in ko zaka fi haka aikin ga zaka fi morewa kenan ko mm, eh, to kin ji yanda abin yake mm, eh, mun ji tarihi shi ne ai da fatan irin kasashen mu safina abin da yasa ne na nan wannan kenan ce mu kamata muna da abubuwan tarihi ma'adana ma'adana in muka adana zaki ga yanzu kamar da kika ce tururuwa ake tururuwa ina yawan ganin mm-hmm. ce me ke faruwa ne wurin nan da eh. baki suka yawa kullum ka fita zaka ga baki ga museum museum din Mm. tun fa irga kinga ga kamar ta nan da take tsallaken gefen ginin mu dinnan mm. yawanci na shige ta wallahi gajiya ne na fito na kasa zagaye ta ni da yara muka shiga Kinga ta tarihin me aka adana wurin tarihin amurkawa ne irin wanda mm. ake cewa ainihin native americans ainihin wanda suke cewa asalin amurkawa to nan ne aka yi to aka tattara komai na tarihin sai ka gaji da kallo Allah nuna saboda haka mun safi na sai a samu a dauki Yasmin a zagaya mm, mm. ta ga Afirka American to Allah ba mu iko amin amin to yanzu kan masu raro duka duka anan zamu tattara ina mu ina mu mu bar ku da wannan wakar sai an jima Safina mu ne lafiya to Allah ya sa ni dan Hausa Bahaushe ne mai kishin yare na ne yaran Hausa da sunan wanda ya yo gyare Allah shi ya yo bare sannan kuma ya yo yare na nufin babban yare yaran hausa harama Idan za a yi maganar yare na nufin manyan yare Hausa ta fi gaban ture dole a sanyo yaran mu yaran Hausa. Idan muka ɗauke larabci, kana mu ɗauke turanci. za a yi adalci to na ukun su tilas ne a sako hausa. Akwai na ta daga kasashen turawa su zo kasashen hausawa ba don komai ba sai don koyan hausa. Hausa a yau ta bunƙasa ta zagaya dukkan sassa na duniya ta bazara. mai hausa ta je china da amurka ta je ingila ba shakka ko a ƙasa mai albarka na nufin ko a saudiya da akwai hausa shi in zaka tashi kamata shi yaran ka kai kishin shi domin baka da tamkar shi yaran hausa mu zo mu riƙe al'adarmu kana mu damƙe yaranmu domin duk inda ka ganmu ba mu da suna sai sunan ‘ya'yan Hausa. Muna da gaɓoɓi kyawawa masu sauƙin rubutawa marasu yagun furtawa ga su da sauƙin ganewa a cikin Hausa. fari akwai mara da akwai mari akwai kara da akwai kari akwai tara da akwai tari akwai zara da akwai zari akwai sara da akwai tsari akwai sara da akwai zari akwai gara da akwai gari akwai yara da akwai yari akwai ƙaura da akwai ƙwauri akwai taura da akwai tauri akwai kwara da akwai kwari akwai saura da akwai sauri akwai gara da akwai gari akwai kura da akwai kuri akwai tura da akwai turi akwai cura da akwai curi akwai ɗaura da akwai ɗauri a cikin hausa akwai turo da akwai yaro akwai taro da akwai toro akwai tsaro da akwai tsoro akwai aro da akwai kwauro akwai goro da akwai horo akwai baro da akwai baro akwai gero da akwai gyauro akwai jauro da akwai iro akwai tsiro da akwai tsiro akwai auro da akwai auro akwai ciro da akwai ciro akwai hauro da akwai huro a cikin hausa haifan a ƙasar Hausa, a raini ni cikin Hausa, na girma a cikin Hausa, don haka banda wani yare tamkar Hausa. ni ne sarfi umar a fagen waka bana ɗar. sannan bana duk sanda na so zan yi ta da harshen hausa ni dan hausa bahaushe ne mai kishin yare na ne yaren hausa